dan adam da kuɗi. Bari mu duba tsakanin dan adam mu gani. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin hausa na radio france international arafai tare da ni ahmad abba Bí Yau shirin ya yada zango ne garin Ibadan na jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda ya leƙa sabuwar kasuwar a Kinyale, inda wasu Hausawa suka koma bayan hatsaniyar da aka samu a kasuwar Sasa, da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi. Madalla. Kafin mu shiga cikin shirin sosai, bari mu fara da jin yadda aka samu wannan kasuwa ta a Kinyale daga bakin Alhaji Usman Idris Nyako wanda ke shugabancin kasuwar yanzu haka. To alhamdulillah abin da ya faru a can baya ainihin rikici da ya faru tsakanin lebura da wata mace a kasuwa wanda ya janyo asarar dukiyoyi da rayuka. Shi a haifar da bayan rufe wannan kasuwar kafin rufe kasuwar nan dama ainihin majority daga cikin 'yan wannan kasuwar abubuwa iri-irin wa'annan wa'anda suka yi ta tsallakewa na barazana da rayukansu da dukiyarsu ya sa suna ta tunanin ina ne za su koma amma faruwar wannan abun din shi ya ƙara tabbatar musu da niyyar su suka har hada ina su ina su balle ma dai duk wa'anda suka taso majority suka dawo nan gurin nan ba abin da suka samu nasa a can duk kayayyakin su sun riga sun salwanci to bayan wannan ne muka koma muna tarara gefe har kafin ma mu zo nan mun koma wani daji can wancan dajin gwamnati ta ce abu wannan gurin bayan wancan daji mun dawo tsakiyar esprit wannan duk da kuncin da muka yi gani iza muka tsaya a tsakiyar esprit din nan nan ma muna cikin wannan aka zo aka ba da oda aka ce mu bar wannan guri ana cikin wannan sai Allah ya kawo wannan fili ma keke da ka zo kake a ciki wanda yake an da federal gamman ne wanda muka bi hanyoyi wanda aka ba mu dama aka ce mu zauna mu ci gaba da kasuwancin mu a wannan guri to yanzu wannan zama da kuke a wannan kasuwa kamar yadda ka faɗa wannan kasuwa fili ne na gwamnatin tarayya to kamar zama na wucin gadi ne ko an tabbatar muku wannan zama kasuwa ta dindindin taku ta kasuwa gwari to alhamdulillah muna sanar da cewa ita kanta gwamnati abin da take bukata zaman lafiya muna ganin cewa in ma an fara da wucin gadin zai koma na dindindin domin zama mu a wannan kasuwa ya kawo kwanciyar hankali a ƙasa da kuma wannan jiha sanin kowa ne akwai hatta 'yan siyasa sun shigo wannan lamari domin ganin an kwantar da hankula akwai waɗanda suka kawo ziyara domin yi muku jaje da sauransu baya ga wannan shin akwai wani tallafi da kuka samu daga hukumomi ko jami'an gwamnati ko ma ɗaiɗaikun masu hannu da shuni duba da irin asara da uh, aka yi bayan wannan al'amari da watakila har ya zuwa yanzu wasu ba su samu sun farfado ko kama jari ko wani abu ba to alhamdulillah ya faru wannan rikici zuwa yau din nan kamar inda kai bayani a 'yan siyasa da wasu shugabanni da suka zo dukkaninsu sun zo ne a ruɗe ba su tsaya ma sun gane ainihin suwaye 'yan kasuwa ba suwaye ba 'yan kasuwa ba sun yi amfani da wasu waanda suke shugabanni na ko sarauta na gargajiya haka dukkanin dukkaninsu kuma wani ba 'yan kasuwa ba ne rabin abin da suka ɗauka su suka ɗauka suka ba wani daga ciki 'yan kasuwan da ka gani anan. babu wani mutum ɗaya da za ka samu wani zai ce wani tallafi ya je hannunsa Jajircewar mu da kokarin mu ta samu muka san inna da dama daga ciki aka je aka lalubo aran kuɗi aka tallafa wa 'yan kasuwa suka rike suke maneji Ni dai gwamnan jihar Oyo sai makin da ya buɗe kasuwar sasa hukumance bayan da aka rufe ta sakamakon hatsaniyar da aka samu to sai dai babu alamar cewa waɗanda ke a kinyalayan yanzu na da niyyar komawa su haɗe da takwarorinsu na sasa bayan wani rikici da ake danganta shi da kabilanci ko neman shugabanci ga sarkin kasuwar a kinyale wanda ya fara da gabatar mana da kansa alhamdulillah rabbul alamin mun gode allah ubangijin talikai da ya kawo mu rana ta yau alhamdulillah sunana alhaji arewa lai sulaiman Babaloja Akinyele Pepe Onion Dealers Association of Nigeria. Wannan fadan ba fadan kabilanci ba ne, an zo an yake mu ne kawai. saboda mu ba mu shirya fada da kowa ba muna kazanci mu amma an zo an yake mu ne kawai ba maganan fadan yoruba ne da a a an zo an yake mu ne kawai ba sa son ganin mu ma sam sam gaba daya wannan yaki ne ba maganan fadan kabilanci ba ne ma'ana idan na fahimce ka wasu bata gari ne suka far muku kawai don a raba kawunan mun ma ma san su ba an gayyato su ne yayi mun ma ma san su ba ba mu shirya fara da kowa ba duk mutumin da ya kai kasuwancin sa zai shirya fara mu kasuwanci kasuwa muka sani mun ma musan fada ba kawai zai sun ka fara muna maganan kenan ayi yanzu ana nan wannan sabon kasuwa yaya al'amarin yake yanzu wannan sabon kasuwan yin Allah ne yin Allah ne Allah ya san abin da an kai mana sai za a saka mana da wannan sabon kasuwa. yin Allah ne wannan yin Allah ne wannan ya wuce misalin mutum amma yin Allah ne mun gode Allah da ya kawo muna irin wannan abun kaga mu abun da ya gaban mu gaba daya babu abin da ya fi zaman lafiya zaman lafiya shine zai kawo ci gaba in babu zaman lafiya babu ci gaba yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin sosai how much 8000 major 8000 dubu takwas 6000 albarka ra 7,000 kin ta ko 6,000 last price so bara 7,000 kawo kudi kawo 6,500 in jẹ́ gẹ́ alaji agbo kaso fún jíṣẹ́ a ma jise fun alaji ko ba ga kaya na mun sauke sabon saukewa ne wannan wanda aka sauke da sahen nan ne sanin kowa ne yan tumatur su suka fi jin jiki a kayan gwari sakamakon hatsaniyar da aka samu da kuma ƙwarya yajin aikin shigar da kayan abinci kudancin najeriya abubakar garba karaye shi ke jagorantar sashin 'yan tumatir a kasuwar akinyele mu ne dillalan tumatir a nan kasuwar sabuwar kasuwa ta akinyele market expressway kamar mai za ka iya tuna ta rama masu sauraro dangane da irin asara da kuka tafka bayan dan asaniya da aka samu a sasa ka ai wannan babu magana tsakani da allah ba magana domin asarorin da aka tafka a baya allah ya san suna da yawa ba ma a kestawa amma gwargwadon iko samun wannan wuri da muka samu mai albarka na wannan kasuwa ta akinyale alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi domin wannan wuri da muke amfani da shi wajen sauke tumatir kawai a can tsohuwar kasuwa shine wurin da muke amfani da shi mu duka da 'yan tarugun da 'yan tattasan gaba ɗaya da 'yan albasan da 'yan tumatir din amma wannan ka duba gani daga farko har ƙarshe 'yan tumatir aka bawa shi kuma gwargwadon iko gashi nan wuri yana cika sosai da sosai sakamakon wani abu ma da muka rinka fuskanta muna ganin muna ganin girman gurin muna sauke kayan oba kayan baya daraja sai muka tsaya muka lura sai muke irga motocin iya waɗanda za mu rinka sayarwa domin kayan ya daraja domin mun san cewar harkar tumatir harka ce ba duka zai iya yin ta ba sai mai tawakali wani ba ka da tawakali kai shiga harkar tumatir dole za ka iya zarewa to don haka alhamdulillahi yanzu mun ɗauki tsari wanda masu kaya za su samu sauƙi wajen farashi idan muka sauke gama guda ashirin da safe zuwa karfe hudu na yamma za mu kuma sauke guda ashirin so gwargwadon iko dai alhamdulillahi komai na tafiya daidai domin in ka daga kai ka duba za ka kasuwan nan cike take da mata can bangare na baya can wajen bangaren yan tarugu da tattasai shi ma an kaje kamar haka za ka gansu sun cika ta ko ina saye da sayarwa ake yi don haka farashi ya karu fiye da yadda muke sayarwa a baya kasuwa fa ba matsala alhamdulillahi gaskiya komai da komai daidai yawa sai dai mu kare ma Allah godiya da gwamnan wannan jiha da ya kara zuwa ya kwantar mana da hankali ya tabbatar mana da wannan kasuwa ya ce mu zauna lafiya da mu da abokan sana'anmu domin da ana ta farfaganda zai zo ya kore mu zai zo ya kore mu da kuma ya zo sai ya ce shi ya ma yi confuse ma alhamdulillah yanzu da ya tabbatar mana da wannan al'amari komai gashi ne yana tafiya daidai mun gode ma Allah mun gode kuma wannan sarki na akin yale a jiya jiya ya kawo mana ziyara shi ma ya bi lungu da lungu ya yi mana addu'o'i na samun albarka wannan wuri da kuma zaman lafiya shi ma mun gode masa mun gode masa. Ajato yo yóò kò lè báyìí 'Yan kasuwa masu saye da sayarwa kowa na alasan barka da kasancewarsu a wannan farfajiya kuma ga wasu da nazanta da su. Mujidat Olowo. Tau na ganki a nan kasuwa bangaren 'yan attarugu kamar sai ya kike yi ko sayarwa? Eh, sayarwa. To kamar ya kasuwan yake yanzu A mu gode Allah. nan wuri sabon wuri ne? Eh? Sabon mai kyau. Sabon mai kyau. Eh. Ana akwai albarka. To ma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dasa aya, amma mako na gaba za mu ɗaura idan Allah ya so, inda za ku ji halin da ake ciki a ainihin kasuwar ta sasa ko shasha, kamar yadda wasu ke kira, wanda yanzu haka ita ma ana ci gaba da hada-hada a can. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai. musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris da kuma injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukurkefi. Ahmad Abba da na shirya kuma na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya.